c'est du dia. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Murtala Faruk Sanyi da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi. a yau ranar laraba 31 ga watan mayu na shekarar 2023 cikin shirin za a ji cewa bayan samun ci gaba a fannin yawon bude ido a kasar ghana an gudanar da wani babban taro haka kuma muna ɗauke da rahoto na musamman kan yadda hukumomi a najeriya suka dukufa don wayar da kan al'umma kan ambaliyar ruwa a daidai lokacin da damunar bana ke karatowa daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan kasar kamaru amma da farko sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan hantsi ga kuma labaran duniyar ana sa ran yau laraba majalisar wakilan amurka ta kada kuri'a kan matsayar adadin bashi da gwamnati za ta ciyo yayin da ya rage kasa da mako daya kudin tafiyar da lamuran gwamnati su kare shugaban amurka joe biden da kakakin majalisar kevin mccarthy suna aiki domin samun goyon bayan daukar mataki ciki har da rage yawan kashe kudaden gwamnati da 'yan republican ke bukata yayin da 'yan republican suke da rinjaye a majalisar wakilai 'yan democrat kuma suke da 'yan tazara a majalisar dattawa haka kuma bangarorin biyu ba su ji daɗin sharuɗan da aka gindaya na cimma matsayar ba don haka babu tabbacin cewa akwai cikakken goyon baya da ƙudurin yake da bukata domin zartar da shi. kwamitin dokoki na majalisar wakilan ya amince jiya talata da ƙuri'u bakwai da shida wanda ya nuna rashin amincewar wasu a yayin da 'yan jam'iyyar republican biyu suka kada ƙuri'ar gajarta tattaunawar majalisa kan lamarin an jiyo ana gwabza a kazamin fada a babban birnin ƙasar sudan a jiya talata a cewar mazauna birnin bayan da bangarorin soji da ke yaƙi da juna tsawon sama da mako shida suka amince da tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tare da manufar ba da damar kai ayyukan agaji ga fararen hula rundunar soji da rundunar tsaro ta rsf sun amince da tsawaita yarjejeniyar ta mako guda da ƙarin kwanaki biyar a daidai lokacin da wa'adinta yake ƙoƙarin ƙarewa da yammacin ranar litinin kasashen saudi arabia da amurka ne suka shiga tsakanin cimma yarjejeniyar suke kuma sanya ido a kanta da kuma aka ce duka bangarorin biyu sun saba mata to amma duk da haka ta samar da damar kai kayan agaji ga kimanin mutane miliyan biyu to sai dai an ci gaba da gwabza yakin ajiya talata a wajen birane a cikin wata sanarwa da ta fitar rundunar tsaro ta rsf ta zargi sojoji da saba yarjejeniyar ta tsagaita wuta tana mai cewa ta kare kanta daga wani hari ta kuma sami kwace wani sansanin soji. wani tauraron dan adam na koriya ta arewa da aka harba a yau laraba ya karkare da tangarda bayan lalacewar matakin rokar na biyu lamarin da ya sa babban inji da ke dauke da tauraron fadawa a cikin teku kamar yadda kamar yadda labaran kasar ta koriya ta arewa ta bayyana harba sabon tauraron dan adam din na shiloma 1 ya sami tangarɗa ne sakamakon wasu matsaloli a cikin inji da kuma na'urar sarrafa mai a cewar kamfanin dillancin labarai na kcna wannan ne yunkurin kasar na shida na harba rokar tauraron dan adam mai kunshe da nukiliya kuma karon farko tun daga shekara ta 2016 an tsara za ta dora tauraron dan adam na leƙen asiri na farko na koriya ta arewa a sararin samaniya lamarin ya haifar da sanarwoyin gargadi da kwashe wasu 'yan ma'aikata a wasu sassan koriya ta kudu da japan an janye sanarwoyin ba tare da rahoton wani hatsari ko barna ba. jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan za mu leƙa ƙasar Ghana inda a gudanar da wani babban taro na musamman ganin yadda fannin harkokin yawon buɗe ido ke samun ci gaba a ƙasar. wakiliyar Hawawa Abdulkarim na ɗauke da wannan rahoton. Hukumar kula da harkokin yawon bude ido a Ghana sun tsayar da taron ne domin ci gaba da aka samu a cikin shekaru biyar da suka gabata. Taron ya samu halartar masu ruwa da sake harkar sufuri a Ghana. Hukumar yawon bude ido a Ghana sun yi la'akari da yadda hakan ke taimakawa wajen farfado da tattalin arzikin kasar. A fadar ministan kula da harkokin bude ido a Ghana da kere-kere da al'adu Dr. Ibrahim Muhammad Awal ya ce. Zuba hannun jari a harkokin yawon bude ido da kere-kere da al'adu yana ba da sakamako mai kyau rubu'in farko na wannan shekarar na masu yawon bude ido ya karu zuwa kaso 47 wato inda aka samu mutum 147 a bara a bana kuwa mutum 247 ne yanzu idan kowane mutum ɗaya daga cikin su zai kashe dala dubu uku za ka iya tunanin nawa ne kuma ina son tabbatar wa masu ruwa da saki cewa ba za mu yi kasa a gwiwa ba muna son ku ba mu goyon baya gane yanzu ita ce wuri da masu yawon bude ido suka fi mai da hankali a kai a yammacin Afirka. Shekaru biyu da suka wuce, kasar Gambia da Senegal su ne saurin gaba, amma a yau Ghana ce na ɗaya. daratan Bankin Duniya a Ghana, Mr. Perry Laporte, wanda ya halarci taron ya ce. Na yi matukar farin ciki da zuwa yau ina wakiltar Bankin Duniya wannan taro kuma ina mika godiya na ga gwamnatin kasar Ghana musamman ma'aikatan yawon bude ido fasaha da al'adu kamar yadda muka sani tattalin arziki duniya ya sha wahala sosai a lokacin annobar cutar covid-19 da kuma yaki da ake yi a kasar ukraine da russia ya yi sanadiyar da farashin abinci ya tashin gauran za bankin duniya dai ya yi ba da kwazo da gwamnatin ghana ta yi ta yadda asusun ba da lamuni ya amince da kasar ya ba ta rance wadda take famar farfado da tattalin arzikinta shugaban kasar ghana nana ado a kufu ado kuwa ya ce zai zance da gidana domin lokacin da mahaifina yake shugaban kasa danginmu suna zaune a nan a zamanin jamhuriya ta biyu juyin mulkin kotu a champon da ranar goma sha uku ga watan junairu shekarar alif ɗari tara da saba'in da biyu ya kawo karshen wannan zaman a lokacin ina aiki a matsayina na lawyer a paris kuma na dawo gida domin kasancewa tare da dangi don bukukuwar kirsimati na ga halayyar da mutane suka kasance a ciki karkashin juyin mulki da kasashen afirka suka fuskanta abu ne da ba zan yi wa kowa fatan shi ba ba wanda zai zai so ya ziyarci duk gidan da ke ci da wuta shi yasa kwanciyar hankali a ƙarƙashin yanayin dimokuradiyya ke da matukar muhimmanci ga makomar mu da yankunanmu da nahiyar mu tare da yin amfani da wannan yawon bude ido fasaha da al'adu don ci gaba mai ɗorewa a mu ghana muhammad ahmad ali general manager na france international group masani a harkar bude ido ya ce nin ka duba economy ghana da kanshi banda natural minerals da ke kawo muna revenue ghana kamar kaman tourism ne tourism ne abubuwan da ke kawo na kuɗi sosai shi ko malam hamza ahmad atijani masanin harkokin tattalin arziki a ghana ya ce idan kasar za ta iya yin tsari mai kyau harkar bude ido za ta iya tara dala biliyon biyu a kowace shekara idan ghana za ta yi aje ayyukanta da kyau musamman harka na yawon bude ido ghana za ta yi samun kudi eh, makudan kudade kimanin 2 billion dollars to yana ji wannan kuwa idan ghana za ta ringa samun kudi kowace shekara abu ne da yake zai taimaka wurin tattalin arziki. Hawa Abdulkarim Yankwaniya, muyar Amurka daga Accra, Ghana. A gai da Hawawu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga murtala dauke da kashi na biyu na labaran duniya. yayin da yake da manufar samawa kasar sweden goyon bayan bukatar ta na shiga kungiyar tsaro ta neto shugaban amurka joe biden ya nuna alamun kulla wani kawance a dangantakarsa da shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan sabon zababben shugaban na turkiya yana daga cikin manyan membobin kungiyar ta kawancen soji to amma kuma mai tattare ne da rudani biden ya tattauna da erdogan a ranar litinin inda ya taya shi murnar lashe zaɓe a wa'adin mulkinsa na uku kane ya ce su biyun sun kuma tattauna batun buƙatar sweden na samun shiga ƙungiyar nato da kuma buƙatar turkiya na yin garan bawul da faɗaɗa rukunin jiragen ta na f-16 ƙirar amurka wannan ne karon farko da biden ya haɗa batutuwan biyu a tare daga fadar shugaban ƙasa ta white house har ya zuwa gwamnatin turkiya duka ba wanda ya ambato yiwuwar sayar da jiragen yaƙi na f-16 a yayin da suke bayanin zancen na waya a ƙarshe wata gobarar daji a gabar tekun atlantika na ƙasar Kanada. ta lalata gidaje kusan 200 da wasu gine-gine kana ta tilasta mutane 16,000 barin gidajensu yawancin mutanen suna da sha'awar komawa yankunan da suka baro a yankin khalifas domin ganin ko gidajensu da kuma dabbobin gida da suka baro sun tsira mataimakin shugaban hukumar kashe gobara ta khalifas david meldrum ya ce jami'an kwana-kwana sun dukufa cikin dare domin kashe wuta a wuraren da gobarar ta tashi a yankin na Khalifas a ranar Lahadi. Prime Minister Nova Scotia Tim Houston ya sanar da cewa hukumomin lardin za su haramta duk wasu tafiye-tafiye da ayyuka a duka wuraren da ke da itace da katako tun daga karfe hudu na yamma agogon kasar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. na na abu, na ale. bawa ka da mi kanan ali zaki lalla raba mai mota dodo kanan alijan ki yaro da ya san kalife yana laraba an yi godo godo da ba da na kullum Sadiqa an ka ba wa wa ban binta kanan aligin. A yawan da na zo maza magulza injin na zama kogata ya. Dubi a na guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yalo gami da umaru halima. gudu na alhaji hamza da shi da ɗahi na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yiwu Allah ji kanshi da shi da tuƙe tandau mai kano mai saje sanye yi da ba ture posta da shi da bawa na posta da ke gasa kanfe to ka ji sha biyu daidai ba su yin halin baban duk ta in ya hau bisa hanya kanan ba Abincin ya kwana bai ba ci ba kanan alirgin Abban shi ne ya kwana bai ba ba kanan kamar su yan bilhodu zuwa su yan gmc zuwa su yan masandi kamar su ostan ostan ɗantan bakwai ya ishe su ba korin fasinja sai hankaru za ka ja uwa da tirela. kan tirela san ashirin na uwa ne san goma kan na tirela ga ɗan wurin fasinja ko areba in ne a watsa saboda 'yan sanda ke la'ahadu. na laraba mai kalli kanan kalli Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma da fatan an shirya sauraron rahoto na musamman kan shirye-shiryen fuskantar damunar bana. Mustapha Nasiru Batsari gare ka. A yayin da damana ke ƙara kankama a ƙasashen Afirka ta yamma, a Najeriya hukumomi daban-daban ne suka dukufa wajen wayar da kan jama'a. Domin kaucewa ambaliyar ruwa da ke haddasa asarar dukiya da ma rayukan jama'a a ƙasar. A bana dai hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya nema ta ce ko a jihohin kwara da Niger akwai ƙananan hukumomi kimanin sha biyar da suke cikin haɗari mai girma game da wannan matsala ta ambaliyar ruwan. Hajiya Zainab Suleiman Sa'idu ita ce shugaban hukumar ta nema mai kula da jihohin Niger da Kwara. ta ce a yanzu haka ma sun dukufa wajen faɗakar da al'umma akan wannan al'amari. wallahi muna ta shirye-shirye kuma muna ta tsara ko goben nan ma akwai shirin da za a yi a nan boso na faɗakar wa mutane da kai kasan gobe akwai kasuwa da sauran duk mutane za su kwararo muna nan mun gama shiri to haka muke ta zuwa har abin nan tashoshin motoci ma muke bi ana ta dai gaya mutane ga abin da fa ake ganin zai iya faruwa duk da cewa za a hada da roƙon allah sai a ɗauki mataki hukumomi sun riga sun yi magana ga yadda zai kasance amma dai wannan yana hannun allah to akwai kamar jiyo a local government dai kamar goma sha biyar eh, bakwai a nan niger sannan a kwara akwai local government kamar guda shida haka duka an riga an gaggaya musu ko gobe ma za mu je kwara duk dai akan wayannan abubuwan ne na ambaliya saboda gwamnatoci mu abin da za mu iya yi kalilan ne gwamnatocin jihohi su ne abin ya fi rataya haƙƙin ya fi rataya a wuyansu saboda mutanensu ne mutanen nan da na karkarar da na birni su ne za su tabbatar cewa sun kafa dokoki ko kuma dokokin da already suke da su a ƙasa ba a karyawa an yi amfani da su. Hajiya Zainab dai tana jawabi ne a wani taron faɗakarwa game da ambaliyar ruwan da hukumar nan ta haifadek ta shirya amina. Taron dai ya samu halartar sarakuna iyayen ƙasa. da kuma wasu daga cikin shugabannin ƙananan hukumomi na jihohin Niger da Kwara. waɗanda suke fama da wannan matsala ta ambaliyar a duk shekara. Kwamarar Jibril Abdullahi Muregi shi ne shugaban ƙaramar hukumar makwa ya ce ƙaramar hukumar tasa ita ce kan gaba wajen shan ukubar matsalar ambaliyar ruwan a sakamakon wasu madatsun ruwa da aka gina kusa da su. karamar hukumar makwaba yana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da suke fuskantar wannan damuwa na ambaliyar ruwa ba amma sai dai in ce shi ne na ɗaya ma ko na farko wanda wannan ambaliyar ruwa ya fi ɓanna a nan jihar niger saboda haka ne kuma a kowane lokaci mukan yi magana da babban murya kuma duk inda ake magana na ambaliyar ruwa za ka gan mu kan gaba-gaba ambaliyar ruwa kamar inda bayanai na ya gabata ɗazu Ah, mukan duba shi ta hanyoyi guda biyu hanyoyin ah, alada wato kamin kafawansu dams kenan da kuma bayan kafawan dam kamin a kafa dam mutanenmu sukan san sanda wannan ambaliyar ruwa zai zo lokacin da zai tsaya sanda kuma zai koma sannan kuma suna iya gaya maka in ma zai zo da kifi in ma ba zai zo da kifi ba za su iya gaya maka amma tun lokacin da aka gina wayan nan dams din nan gidajen ruwa kenan ko tunda aka gina su yanzu mutanenmu sun kasa gane wani lokaci ambaliyan ruwa zai zo wani tsawon lokaci zai tsaya wani irin banna zai ma mutane ba su iya ganewa kuma saboda aka ya sa mutanenmu yanzu a wani ali mawuyaci To Alhaji Harima Suleiman kai gaman Bargu kuma shugaban karamar hukumar Bargu wanda ya wakilci mai martaba sarkin bargu a wannan taro ya ce sun ji daɗin taron domin ko ba komai za su bayyana matsalolin da suke fuskanta game da matsalar ambaliyar ruwan zuwa sunan gaskiya ya taimaka ma abubuwan da sun siya nan yadda za a bi eh, hanyoyi a gan ambaliyar ruwa na flood da ake cewa turanci eh, bai dame mu ba za su kai gida idan aka duba kai ba saraki ne kana da eh, sarauta menene muhimmancin eh, tsinda sarakuna cikin wannan taro a yau ai sarakuna suna kusa da mutanen su yau idan ba kai amfani da sarakuna na disseminated information ba wallahi zaka faɗi siyasa ko a siyasa ko wani neman sarakuna in su ma mutane su magana za su saurare su siyasa zama sarakuna cikin wani al'amarin an yi daidai ba kuskure ba guda kuna bakin madatsar ruwa na kayan ji kuma duk shekara in aka bude dam din na kayan ji gonakin shinkafa da masara da sauransu ana yin asara yanzu me kuke yi na ganin an magance irin wannan matsala nan gaba to kaga abun ba yau ya fara ba kuma gaskiya ba na tabbata wasu sun faɗa na abu da ya kamata mu yi sai dai taimakon da muke nema in ya faru a taimaka mana don natural disasters ne ba wanda isa ya sai da shi kuma gaskiya sai dai an ci ba dama wurin nan ba zama gaima eh, Allah da zai kawo ruwa ba amma wanda za mu iya mu yi kada ya safe mu za mu yi ba mu yi addu'a amma kuma ya safe mu ya kwasa gonakin mu kada a mu haka a taimaka mana a awaye mu ganda kewa mun fito a cikin nan kada yiwa ya kashe mu hukumar kula da garuruwan da ke da tashoshin samar da lantarkin a Najeriya ta Hyperdeck ta ce manufarsu jama'a su fahimci baiwa kansu kariya daga ambaliyar kamar yadda babban daraktan hukumar ta haifadek a Najeriya Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri ya yi ƙarin bayani. kuma su sarakuna da shugabannin ƙananan hukumomi da sun ka taho su koma da saƙonninmu na buƙatar mu tashi tsaye maimakon mu alwalanta na na ganin cewa mun kare kanmu daga iftila ana za su iya zuwa su auku ta hanyar gyara magudanan ruwanmu ta hanyar eh, eh, wuraren da suka cushe a kwashe su ta hanyar waɗanda ke zaune cikin inda suka san ruwa na rumewa su tashi su koma inda ruwa bai kai to in allah da muna sa ran in an yi haka zai taimaka kuma irin matsalolin na rasa rayuka da ake samu zai rage kwarai da gaske bayan wannan taro za ku bi su can ne ku tabbatar da kun yi abin da aka ce ko ko me za ku eh kwarai da daman muna da offices a kowace karamar um, area wanda yake ya kunshi local goma local goma al'ummomi sannan za mu bi sarakunan nan mu ga shin sun kira sanarwar da muka ce su yi ga al'ummominsu sannan muna sanarwa cikin rediyo na da ke kai kowane lungu-lungu da yaren mutanen domin ya kai gare su mun tabbata allah da irin wannan hankali zai kai gare su wannan ƙari ne bisa ga wuraren da muke kokarin ginawa mu kuma ganin cewa ko da haka din ya faru to akwai inda za a iya kai mutane su laɓe kafin ruwan ya wuce in allah yadda ai duk wanda ke bibiya ga abin da ake gani ya san cewa akwai matsala tafi shi yasa muka ji daɗi yadda wasu gidajen rediyo na kasashen waje kamar biyu da suka ɗauki matakin taimakawa al'umma wurin jawo hankalinsu cewa wannan al'amari fa ba abin wasa da shi ba ne kamata ya yi kada a bari a samu irin matsalolin da aka samu shekarun baya a na bara dai an tafka asarar dukiya mai ɗimbin yawa har ma da rayukan jama'a a sakamakon ambaliyar ruwan a jihohin Kogi, naija da kuma jihar Kwara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida na Batsari, yanzu kuma lokacin da Aula Garba zai kama na sharhin jaridun kasar Kamaru. fara shirin jaridarmu na wannan makon ne dai da jaridan The Guardian ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ta yaba wa shugaban kasar Kamaru Musta Biya wajen namijin kokarin da ya yi na aika manzo na musamman kasar tarayyar Najeriya Firaministan kasar Musa Dion Gote wanda ya ziyarci rata da shugaban kasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu wanda ya karbi mulki daga hannun tsohon shugaban kasar Muhammadu Buhari sai kuma jaridan. jaridan loju ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ita kuma cewa ta yi yanzu dai a kasar jamhuriyar Kamaru ana fama da matsalar yankewan wutar lantarki wanda ba a saba ba a wannan kasar sai dai hukumar karfin wutar lantarki na kasar jamhuriyar Kamaru eneo ta ce za ta yi kokari na ganin cewa ta cimma burinta wajen gyare-gyare da kuma inganta karfin wutar lantarki a kasar baki daya. sai jaridan du sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ita kuma kokawa ta yi kan yadda har yanzu haka bala gurbin boko haram suna ci gaba da dauki da daya ga yan asalin kasar ta jamhuriyar kamaru musamman akan iyakar kasar najeriya nijar da chadi da kuma kasar ta jamhuriyar kamaru zaratan kasar ta jamhuriyar kamaru din sun ce za su yi kokari matuka gaya su ga cewa sun cimma su wajen tabbatar da zaman lafiya akan iyakokin kasashen guda hudu jaridar jaridar eh, afrimedia kuma kokawa ta yi kan yanzu eh, haka kasar ta kamaru take samun kalubale wajen yankewan ruwan sha anda ake samu a manyan biranen kasar eh, kuma hukuman ruwan sha na kasar jamhuriyar kamaru kama wata sun ce suna gyare-gyare ne ta bangarori daban-daban domin inganta ruwan famfi a kasar jamhuriyar kamaru anda ake sanya masa maganin nika waɗanda za su kashe duk cututtuka da suke addaban al'umma a cikin ruwan shan kasar za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar nan ta karara an da ita kuma cewa ta yi shugaban hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru tsohon kaftin ɗin ƙasar samuwar eto yana ci gaba da tarurruka ga sauran takwarorinsa waɗanda suke taka leda a ƙasar da kuma kula-kula ɗin ƙasar na yadda za a yi a cimma buri wajen samun matsaya na gyara harkokin kwallon kafa da ma sauran wasanni a ƙasar ta jamhuriyar kamaru mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru a gai da malam awal garba da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. ana sa ran yau laraba majalisar wakilan amurka ta kada kuri'a kan matsayar adadin bashi da gwamnati za ta ciyo yayin da ya rage kasa da mako daya kudin tafiyar da lamuran gwamnati su kare shugaban amurka joe biden da kakakin majalisar kevin mccarthy suna aiki domin samun goyon bayan daukar mataki ciki har da rage yawan kashe kudaden gwamnati da 'yan republican ke bukata an jiyo ana gwabza kazamin fada babban birnin kasar sudan a jiya talata a cewar mazauna birnin bayan da bangarorin soji da ke yaki da juna tsawon sama da mako shida suka amince da tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tare da manufar ba da damar kai ayyukan agaji ga fararen hula rundunar soji da rundunar tsaro ta rsf sun amince da tsawaita yarjejeniyar ta mako guda da ƙarin kwanaki biyar a daidai lokacin da wa'adinta yake ƙoƙarin ƙarewa da yammacin ranar litinin wani tauraron ɗan adam na koriya ta arewa da aka harba a yau laraba ya karkare da tangarɗa bayan lalacewar matakin rokar na biyu lamarin da ya sa babban inji da ke dauke da tauraron fadawa a cikin teku kamar yadda kafar yada labaran kasar ta koriya ta arewa ta bayyana harba sabon tauraron dan adam din na shiloma 1 ya sami tangarɗa ne sakamakon wasu matsaloli a cikin inji da kuma na'urar sarrafa mai a cewar kamfanin dillancin labarai na kcna yayin da yake da manufar samawa kasar sweden goyon bayan bukatar ta na shiga kungiyar tsaro ta neto shugaban amurka joe biden ya nuna alamun kulla wani kawance a dangantakarsa da shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan sabon zababben shugaban na turkiya yana daga cikin manyan membobin kungiyar ta kawancen soji to amma kuma mai tattare ne da rudani a ƙarshe wata gobarar daji a gabar tekun atlantika na ƙasar Kanada ta lalata gidaje kusan 200 da wasu gine-gine kana ta tilasta mutane 16,000 barin gidajensu. yawancin mutanen suna da sha'awar komawa yankunan da suka baro a yankin khalifas domin ganin ko gidajensu da kuma dabbobin gida da suka baro sun tsira masu raro a nan maka shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe kuɗin na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin kamar ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya taimaka wajen kawo muku shirin sai salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau robert bass nisar fili hashin gumel nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum